Timoti ta biyu Sura hudu Ina umarce ka a gaban Allah da almasihu Yesu, wanda zai shar'anta masu rai da matatu, zai kuma dawo ya kafa mulkinsa, ka nace cikin wa'azin kalmar Allah ko da zarafi ko babu zarafi, ka jawo hankalin mutane, ka tawata musu, ka kuma karfafa su tare da iyakacin hakuri da koyarwa. gama lokaci yana zuwa inda mutane ba za su jimre ga koyarwar gaskiya ba, a maimakon haka za su nemi koyarwa da suke so, za su tattara wa kansu masu koyarwa, su koyar da abin da kunninsu masu kaikayi suke marmarin ji. Mutane za su kuma toshe kunninsu ga jin koyarwar gaskiya, su mai da hankalinsu ga jin tatsuniyoyi. Amma kai Timoti, sai ka natsu cikin kowane hali, ka jimre cikin wahala, ka yi aikin mai shalar labari mai dadi, ka cika hidimar ka na zaman bawan Allah. Gama an riga an fara zubar da raina kamar hadaya ta abin sha a bagade, kuma lokacin da zan bar wannan rayuwa ya yi, na yi kokowa a cikin tseren da kyau, na kuma yi tsere na har ga karshe, na kuma rike amanar ban gaskiyar. yanzu an shirya mini hular ladan nasara ta adalci, wanda Ubangiji mai shari'a mai adalci zai bani a ranan nan, ba kuwa ni kadai ba, amma ga dukan waɗanda suke jira cikin kauna su ga bayanarsa. Ka yi iyakacin ƙoƙarinka ka zo wurina da sauri, gama Dimas ya kyale ni saboda kaunar duniyar nan, ya tafi Tessalonika, Kirzens ya tafi Galatiya. Titus kuma ya tafi Dalmatiya. Luka ne kada yana tare da ni, ka nemi Markus ka zo tare da shi, saboda yana da amfani sosai gare ni cikin hidimata. Na aiki Tikikus zuwa Afisa. Sa'ad da za ka zo, ka kawo mani rigar sanyi da na bari a hannun Karbus a Toruwas, da littattafan nan, musamman fatun nan na rubutu. Alexander makirin tagular nan ya cuce ni sosai, Ubangiji zai saka masa gwargwadon abin da ya yi, kai ma ka lura da shi, gama ya yi gaba sosai da sakonmu. A farkon kare kaina da na yi a gaban masu shari'a, ba wanda ya rufa mini baya, kowa ya guje ni, kada dai Allah ya lissafta wannan a kansu. Amma Ubangiji ya kasance tare da ni ya bani ƙarfi, domin ta wurina wannan sako zai sami cikakkiyar shela, har dukan waɗanda ba Yahudawa ba su ji, ya kubutar da ni daga bakin zaki, wato hukuncin mutuwa. Ubangiji zai kubutar da ni daga kowane irin mugun abu, zai kuma kiyaye ni, ya kai ni mulkinsa na sama, a gare shi bari daukaka ta tabbata har abada abadin. Amin. Ka gayar mani da Briskila da Akila, da kuma iyalin gidan Onisophorus. arastus yana nan har yanzu a Korinti, kuma na bar Turofimus cikin rashin lafiya a Miletus. Ka yi iyakacin kokarinka ka zo kafin a fara damina, Yubulus da Fudens, da Linus da Kalidiya, da dukan sauran ‘yan uwa suna gaisuwa, Ubangiji ya kasance da ruhunka, alherinsa kuma ya kasance tare da ku. Amin.